kusan dukkan waɗanda ke da hannu a sha'anin man fetur ɗin jamhuriyar Nijar ɗauko daga ma'aikata zuwa talakawan da ake gudanar da ayyukan haƙar man fetur a yankunan su kan kokawa akan hazon da ke tattare da wannan harka wacce wani zubin hatta gwamnati ba ta gane zahirin irin wainar da kamfanonin ƙasar china ke toyawa a rijiyoyin man agadem da matatar soraz dalili kenan da gwamnatin jamhuriyar nijar ta zo da sabon tsari Malam makwai Gado shine ministan albarkatun man fetur. Akwai kwantara guda da aka ce ma kwantara kin concession da mun gano a cikin a cikin ƙasa ba ta samun komi. Kun shi wannan kwantara na concession kin an hidda shi ma sam sam sam daga cikin eh, daga cikin code. Wajen eh, taimako da kamfanoni sun kamata su kawo ma jama'a inda suke hukun man petrol kamar yanzu eh, komin komin na difa ko komin na zandar an karfafa takardu da za a ɗauka domin kamfanin kamfanonin su taimaka ma komin su samu kudaden da za su aikata don jama'a su san lalle a cikin kwamitin su ana hidduwa arziki kuma su ma suna samun albarkacin wannan arziki. Tun farkon soma sayar da man fetur dinta a shekarar 2011 a kasuwannin cikin gida. kasar Nijar ta a aniyar samar da hanyoyin isar da ɗanyen mai zuwa kasuwannin duniya. Saboda haka hukumomin kasar suka zo da wasu sabbin dokokin shimfiɗa bututu. Bututu da ya kamata a kera na ɗaukar ɗanyen mai a kurda shi kasashen waje kamfanin da za ta yi shi sai ta samu izini na gwamnati da babu wannan izinin. Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar da ke duba wannan yunkuri a zaman taron da ta kammala a jiya ta sha alwashin sa ido a kan yadda sabuwar tafiyar hada-hadar man fetur za ta kasance ganin an mutunta 'yancin jama'a da batun kare muhalli, kamar yadda za a ji daga bakin Honorable Sa'adu Dille. kowane za a kiyaye mai haƙƙin shi da haƙƙin gwamnati haƙƙin talakawa waɗanda su gonakinsu ne ake amfani da su da kuma haƙƙin mahallinmu kasan al'amarin eh, petrol cikin gonaki ne cikin daji ne ake gine-gine wannan da ramu da wane ne ku ya kamata eh, bisashen mutane na hada da itace da ake kashewa da kuma namun daji na da yake namu na arzikinmu ne gangar danyen mai dubu ishirin ne nijar ke fitarwa a kowace rana sai dai an kiyasta cewa ganga dubu bakwai kacal jama'ar kasar ke amfani da su a kowane wuni dalili kenan da gwamnatin ta nijar da haɗin gwiwar kamfanin cnpc na ƙasar china suka shiga neman hanyoyin shimfiɗa bututu zuwa bakin teku ratsawa ta ƙasar kamaru ko da yake wasu bayanai na cewa ɓangarorin biyu sun fara tunanin karkata wannan aiki zuwa tashar jirgin ruwan kwatano saboda dalilai masu nasaba da matsalar tsaro yayin da a ɗaya ɓangare ake jiran ganin yadda za ta kaya a game da maganar shimfiɗa bututu tsakanin rijiyoyin na agadem zuwa matatar mai ta kadunan najeriya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger